Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra to ga Sidri han garin daɗi ina ma'auratan suke ne ina manyan matan ke matan da kin ji an ce garin daɗi kin san ba magana akwai kyau fa Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai Iman kashi ne 23 Ami ce Iman kuma ai ta dawo tun ɗazu salatin na dai a hankali tana tafi hannu ta ce ta dawo amma wannan ya tabbatar azzalama ce wallahi Allah ka ga yadda nan ta ɗaga min hankali na dinga tona mu kaina asiri a titi Allah ka ga yadda ta sa na fajja ta da dubu ɗaya a gidan mutane na fito ba shiri Allah ka ga yadda ta saka ciki na ya ruɗe a titi na dinga neman bayan gida sai kuma ta rushe da kuka ta fita daga falon tana cewa muka da ya haife jaraba dan iman jarababbiya ce ko da yake uban ta ma fitinanne ne ami dai banda murmushi babu abin da take ta kalli kofar ɗakin Iman ta ce, Iman, sai da ta kira ta su biyu sannan Iman ta yi masa duk sallama a wayan da suke yi, ta fito da hijab a ƙasa tana son koyar da kai. Ami ta ce, Me yasa kika tafi baki sanar da inna ba? Kamar za ta kuka ta ce, fi bacci fa take ta yi, kuma ni na gaji ina son dawowa gida. Ami ta ce, To aikin kyauta. Iman ta saci kallon mujahid da ke ta kallonta, ta juya da sauri ta koma ɗaki ta rufe ƙofarta. Some days later, aka fara shirye-shiryen saukan su Iman a gidan. During this period, soyayya mai zafi Iman suke yi da Sadiq, amma ta waya. Gaba ɗaya ya ki zuwa, ta rasa mai saka. Sai dai ya kira ta. Kullum zancensa shi dai ji yake yi kamar ya jawo kwanakin. Duk da bai saura wata biyu za su zana jarabawa ɗin ba. Ko da zai zo gidan kuwa, dama in ne ke zuwa gaidawa, kuma ko ita Iman ba ta sani. Sai ya tafi zai kira ta ya ce ai ya zo gidansu. Ranar Asabar ya kama saura sati ɗaya saukar su. Ranar kuma ya kama sati biyu da bikin Mujahid. Misalin sha ɗaya da wani abu na safe ya zo gidan tare da Safina. uban silles ne a jikinta sai mayafi da ta sakale a wuya hannun da rike da handbag sai takalmi mai tsini da ta saka ta yi kyau har ta gaji sai zuba kamshi take yi fuskar nan nata ya sha makeup ba a cewa komai fadin sai nufa tana biye da shi Sumin da Ummi suka yi welcoming ta da fara'a ta amsa musu da siririyar muryarta tana murmushi. mun ce ta sama ta kira anti, an tana saukowa ta ce, "A, an ta amarya ce a gidan namu?" "Zan Sanda zuwa, Safina ta kalle ta ta ce, "Yauwa." An ta zauna ta ce, Fatan an tashi lafiya. Safina ta ce lafiya lau ya gida. Anta ta ce alhamdulillah. Ya naku gida. Safina ta ce lafiya lau. Anta ta ce to madalla. Mujahid dai sai kallon Safina yake yi, jin bata gaishe da Anta ba. Bai ce komai ba. Ya kalli Anta ya ce, "Abba fa." Anta ta ce, "Tun safe ya fita." Mujahid ya miƙe ce, "Oke, bari mu gaida inna." Anta ta ce, "To, shikenan sai kun dawo." Ya ce, "Yusuf ya dawo?" Anta ta ce, "A'a, bai dawo ba." Ko bayan fa, Safina ta miƙe ta bayansa. an ta bi da ido har suka fita ta girgiza kai ta miƙe ta je ta cigaba da aikin da take suna fita mu ya kalle ta a bace ce abin da kika yi kin kyauta ke na safina mamdi ta ce ita ma fa tsayawa ta tana kallon sa da mamaki ta ce mene kuma ya ce did you greet her afsa ta ce kai ko muke ce faɗa da bala'i to ni ban ma sani ba da muka fito sai kai correcting dina baka dinga yi min faɗa ba haba bai tanga mata bai ci gaba da tafiya ta bayan sa tana taɓe baki Faɗin tsima ya shiga tana biye da shi da ce, na ne faɗin innar? Ya kalle ta ce, faɗin onkul ɗina. Bai jira cewa ta bai shiga falon da sallama. Dan tsaki ta ta shiga ita ma. Amina zaune a falon ta miƙe ganin tana masa sanin da zuwa da fara'a. bijira ya zauna ya gaishe ta, ta amsa ta ce sanin ku da zuwa. Safina da kallo ɗaya ta ma Ammi ta gane ita ce mahaifiyar Iman. Cause is too obvious. Ta wani ɗaure fuska tana kallon TV. Ammi tunda ta kalli ta sau ɗaya ta gaba ta gaishe ta ba, dama bata ta sake kallon ta ba. ta tafi kicin tana cewa bari in kawo muku ruwa wani kallo mujahid ya dinga yi Safina, da ta bude jaka ta fiddo gam ta bare ta jefa a bagi tana taunawa murya can ƙasa ya ce did you greet safina banza ta yi masa tana ta ammi ta fito ta ajiye ruwan kusa da shi tana girgiran murmushi yace ai daga gida muke ma ammi ta zauna ta ce ai ruwa ne dokan botul wata din yayi ya ce dadi fa ammi ta ce yana abuja mujari ya ce to za mu je gare in na yanzu ammi ta ce to masha Allah na gode kwarai miƙewa wa nufi ƙofa sabina ta miƙe ta bayansa ami ta bita da kallo sai da suka sauka balkoni ya juyo yana kallonta kafin ya ce komai ta wuce sa da sauri tana ƙasƙas da cingam fuska a ɗauri gida kai ya ɗau hanyar faɗin inna ta bisa a baya tana taɓe baki Ina na share falanta ta ɗaga kai tana kallon mujahid ta ce waye wannan tanka ta bai cire takalmi ya shiga falon safina ta cire takalmanta tana ƙirƙiran murmushi ta ce sanda aiki inna awon ƙarasa share miki inna ta ce a'a ba shi wuce wiki ciki daga zuwa kuma sai ki hau shara ba ruwa na balle ma na gama ta ce a dan Allah ki bari inna ki kawo in karasa a ce sun je inna ta ta miƙe ta amshi jekar hannunta ta ce to ai na gode dama bayana kamar zai cire wallahi ito ce mata tana kwance a ɗaki wai ba lafiya ta ɗin abin ma an san ba ta da lafiya kafin ta dawo nan balle a ce a falon inna shi yasa ba wani ce ba Allah dai ya yi mata wannan bala'i da ba a san kansa ba Mujahid sai kallon inda yake sannan ya kalli kofar ɗakin bai dai ce komai ba. Sabina ta gama tattare falon ta kwashe dattin da bai taka kara ya karya ba faka. Sannan ta miƙe tana murmushi tana kallon inna ta ce, "Ai na zan zuba dattin." ta ce, "Can bayan windo zaki tafi kwandon shara yana nan." Zaki gansa fes na wanke wallahi za a iya zuba duwa a ci a ciki. Sai ki zuba hankali kai ya bata jikin kwandon. Har haifu na saka yayin wankewa. Safina ta fita falon ta sa takalminta mai tsini ta wuce bayan wanda. Mujahid na kallon inna da sauri ya ce, "Me ya same ta?" inna na kakkaɓe kujera ta ce, "Wai Iman, to ga nan dai dama da zazzabi ta tashi ko ina ciwo sai ga al'ada shi ma ya zo ya saka ta a gaba da ta gama sharɓa kuka a nan duk babu inda bata murgina a falon nan ba ni dai baranda na koma ne zama na ba ruwa na to na ce ta tafi gidansa ta ki tafiya ya zanyi da ita miki yi da sauri inda ta ce a'a kar ka tashe ta karfa min asiri da zuwa nan dan albarkan bulasawa ya zo duba ta ya taho da magunguna da allurai tsayawa mujahidi yana kallon ta Sabina ta shigo falon ta zauna kasar Rock ta ce, Ina yi ne inna? Inda na murmushi ta ce, Lafiya lau ‘yan nan, amma ku daina cika fauda a fuska. Kin da yi kyau wallahi, ko da ne yawa har kina na so. Sun kai da kai safina ta tana ɗan ƙirƙirar murmushin karfin hali. Mujahid sai shiga ɗakin inda ta ce, Kin ga fitina ko? Mujahid na ce ka tashe ta. Wallahi allura aka mata ta samu bacci. Ya zan yi da raina idan ka tashe ta yanzu. Bai tanka na bai shiga ɗakin. Safina na kallon ta da sauri ta ce, Wace ba lafiya? Ina ta bayyana shi ta ce, Wallahi Iman, kamar ba za ta yi ba yau. na ce kai tashi ta yaƙi saurara ta duk ya rikice miki wasu ta da sauri ta ce subhanallahi bari mu masa magana daga haka ta shige ɗakin gefen iman da ke bacci mu ya zauna kan gadon inna ya kai hannu forehead ɗinta yana kallonta gude da ta a hankali ya taɓa jikinta zai yi magana safina ta shigo ɗakin kamar an hankaɗo ta Rikin wuwute tana kallon su duk da mamakin ganin ta mujadi ya yi bai nuna ba ya ɗauke kai daga kallonta iman da miki zaune da kira ta wani ɗore fuska mujahid na kallon ta murya can ƙasa ya ce wani maganin kika sha magungunan da sadiq ya kawo mata ɗazu ta nuna masa ya ɗauka ya duba leda ya fito drugs din, yana kallon ta ya ce wa ya kawo miki shiru ta yi ta cewa komai ya haɗe rai ya ce am asking you turo baki ta koma ta kwanta safina dai sai kallon su take riƙe da ugu inda ce ta shigo ɗakin tana kallon safina ta ce safarawi kike kowa ba ki fita falo ki ba su yi sarar ba kin san komai nata ya sani yanzu ganin ki sai ta ji kunya gaya musu har da ciwon mara da abin da ya dame ta dan Allah ki dan koma daga falo Sabina dai bata ce komai ba sai murmushin ƙarfin hali take yi tana son koyar da kai. Inna ta ce, ai ba wani abu ba ne, babu abin da mujahid bai sani ba na iman. Inda kika sanya ya mace haka ta mayar da shi tun bata kai haka ba. Jiya Sabina ta yi ta nufi ƙofa ta fice ina ta bayan ta tana wayo iman ta ce, da ma ki rufa asiri kake ɓata min zanin gado ki cuce ni. Ba kowa gari ne ba da zai wanke yanzu mujahid ba gidan yake ba. Dan murmushi mujahid har inda ta fita. Tun yi wani yana kallon iman ya ce, wato kiran saurayin da kika kika ce masa baki da lafiya ko kamar zati yi kuka ta ce ni ba ni na kira sa ba yaya fuska dore ce to waye kira sa a hankali ta ce inna ya ce kira mata shi iman ta ce ni ban sani ba ina daki ya kara haɗe da ya ce shi ne kika ce masa kina period ko zari ido ita ce wallahi ni ban ce masa ba in ce ta faɗa masa ni ma sai da naji kunya ba tana magana tana turo baki ya ce to waye miki allura shiru tai idan mata tsawai ce an Assamina. Turo baki ta ce, in na ce ta mu. Sai kuma ta rufe fuskarta da sauri da fulo tana dariya a hankali. Kallon da ya dinga yi yana jin zuciyarsa na wani irin tugugi. A hankali ta dago tana kallonsa. gani da ya dore fuska ba shi ta shiga taitayinta. Strictly ya ce, sai kika buɗe masa kafa ya miki allura kina kallon sa so Sosai ba ta dariya amma ba ta yi ba. Tana komawa baya a hankali ta ce, Ni a cinye na ce ya mun, kuma a nan ya mun fa yaya. Bari nuna maka wajen ma. tana faɗin haka ta ɗage gawon ɗin jikinta a hankali tana nuna masa lab ɗinta a hankali soke idan sai yana kallon fresh lab ɗin nata lokaci ɗaya jiransa sa irin mugun ɓaci zuciyarsa na ta farfasa ta yi murmushi ta rufe kafa tana cewa ha gani ai fuska a tamke ce me za ku fara exams na fiesta ta buɗe manyan idan da ta ce saura kusan 4 weeks ai yaya ya ce good ana gama saukan ku dama in inda za ta tafi gidana ku taho tare ta zaro ido ta ce saboda me yaya A tsawace ce, I'm giving you instruction, don't question me. Da kaka yi miƙe juya ni ƙofar ya baci Ta bisa donin kallo bayan ya fita. Murya can ƙasa ta ce, Tab, waye zai je gidanka? Ni dai ba san je ba. Zaune ta inda kan tabarma ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya. Tana ba Safina labarin irin wahalar da ta yi da mujahid. Tun daga ranar da aka haifo sa duniya. Idan na kallon Safina da kyau ta ce, Ko ke baki bakin ɗan tsot ba? Duk da irin yadda Safina ta dinga dakewa, was at first she wasn't interested with the story. Gaba ɗaya hankalinta na ɗaki ganin mujari bai fito ba hassan sannan amma bata san lokacin da ta fashe da dariya ba har da sakuwa ƙasa tana kallon inna inna ta ɗiya ta ce ke safara uba abun dariya ba wallahi ya zo tsuwan ne ba kaɗan ba sai dai Allah ya bata lada sai kin gansa wani narke ke da shi malam dan dama nuna ya ba dai kyau ba gaskiya dariya kawai safina take har da kyakyatawa inna ta tabi baki ta ce uhm, ni dai ba ruwa na. Mujahid ya kame a bakin kofar ɗaki ya kasa ƙara suwa cikin falon. Inna ta ce, To wallahi da ya dawo wajena yana da shekara uku Ka sai ta mujahid ya fuska ɗaure ta hanyar ce masa fina, tashi mu tafi. Ita dai sai dariya take, inda ta ya haka ina ba tarihi mujahid. Mujahid ya ce, to sai ki jira idan an baki mai gadin gidan tarihi. Inda tace ce, me laifi na mujahid? Mata ka ce fa, kuma sai mu zauna tana kallo na ina kallanta kamar kishiyoyi. kiwa Safina tai tana dariya tace to ina, mu za mu koma. Zan zo ni kaɗai insha Allah sai ki bani ƙarshen labarin. Inda na washe baki tace ce, to safara'u. Shiga ku yi sallama da iman ɗin, ki mata Allah ya sauke dan dariyar da ke fuskar safina ya dauke bata dace komai ba ta shiga ɗakin tsayawa ta bakin kofa tana kallon iman da ke zaune saman gado from head to toe iman ta wani dore fuska safina ta ja tsaki tana yatsa ne fuska ta fice daga ɗakin daidai nan aka yi sallama bakin kofa inda ta miƙe da sauri tana amsawa ta ce bismillah bukar mujahid ne kaɗai da amaryarsa shigo sadiq ya shigo falon yana murmushi hannu ya miƙa mujahid da ke tsaye bakin kofa yana kallon sa Mujari amsa still looking at him suka gaisa. Ina na washe baki ta ce, "To, zauna bukar." Zauna su dake kallon lallausar rock dake fala. Ina na kallon Safina ta ce, "Saurayin Iman kenan safarawu." Tana gama sakandare nan da wata ɗaya zuwa biyu dama za a fara magana auren su. Baki gaba yaro mai kirki da sanin ya kamata wallahi. Safina tana kallon sa tace, "San da zuwa." Su rike mata godiya yana murmushi. Safina tana nufi kofa tana kallon Mujahid. Sannan ta kalli Inna, tace, "To, Inna bar miji, sai na sake dawowa." mujari mu inda sallama ya fita. Safina na biye da shi. Sai da suka ɗan yi nisa ya tsaya ya ce, Ki tafi ɓangaren mu ki jira ni, I forgot I need to discuss something with grandma. Da mamaki da dinga kallon sa, can ta ce, To, sai mu koma tare ai. Yau na hade ya ce, Wannan sirrin mu ne. Do as I say please. Bijira ce wata bai juya ya koma falon inna. Ta bisa da kallo da mugun mamaki. Inda da zuwa masa abinci, ta cika masa nama tam ta ajiye a gabansa. Za ta ɗauko ruwa kenan mujahid ya shiga. Cike da damuwa ta ce, Naga abinda abin da ya ishe ni me dawo da ku kuma mujahid ba kun tafi ba wallahi shi kaɗai mu girkin nan ban da ku sarki bai san lokacin da ya fara dariya ba mujahid ya wani haɗe yana kallanta ta ce ni dai ba ruwana mutane dai ba gaskiya me kuma na dawowa bayan mun yi sallama kun tafi mujahid bai fasa ƙara sawa cikin falon bai zauna ina ta ajiye masa ruwa da multibiyu ta ce to ni ban san yadda zan yi da kai ba gaskiya mujahid ko in ji kuma ka garin kwaki ina ma da gida wallahi sarki ya haɗe dariya sai ce wallahi ka gaya min yawa za mu ci wannan tare Inna ta tsuke fuska tana kallon mujahid ta ce wannan katon ba sai cinye gaba ɗaya ba kana zaune bukar sadiq na murmushi na kallon mujahid da ya haɗe rai ya ce bismillah dakta mujahid ya ce alhamdulillah mu oke Inna ta ce to masha Allah maza mai da hankali ka cinye kayan ka bukar ni dai na san sai ka fita zai tsigale ni tas to wannan dubbe da mina batun da Allah ya ga zuciya ta kai na mai girki ban san da su ba Sadiq ya kasa daina murmushi, ya ɗau sufin ya ɗiba abinci ya kai baki. bayan ya yi bismillah inda ta zauna ta ce ita ma iman ɗan kaɗan na ɗiban mata gashi can arfa a kicin to ni ba sanar da ni za su zo ba da na yi girkin da su me a ciki dan dai ka ba mutum abinci kawai fa ganin mutum ne gantsan gantsan a kai nama tana tsaye a bayansa na ja baki na yi shiru na ba sa hanya shi yasa na tafi kicin na adana maka abincinka kada su gani su tafi da ni a baki su ce na musu ruwa ka san mutumin yau Mu ja mujahid bai tanka ta ba ta gaji da zubar ta ta yi shiru yana ta zauna hasa da ke kama cin abincin da zai ci bayan da ta tabbatar da gaskiya goshi ta kalli mujahid ta ce to dan Allah ka yi haƙuri ka ci sauran Ka gari a natsaye ci abincin irin na yan gayu sai take fara dariya ya kasa kallon mujahid da ke kallon inda baya buba fallasa inda ta tafi baki ganin mujahid bai ce komai ba ta ɗauki abincin da ta wuce kicin ta rufe dawa ta tana kallon ƙofar ɗaki ta ce to iman ɗakin zai bi ki bi sabilillahi ki fito mana sai dai inda ta ƙara magana iman ta fito da hijabi sai dinga kallon ta rakubewa ta jikin kujera tana kallon sa a hankali ta ce ina yi ne ya murmushi ce lafiya lau how are you feeling now ta ce na ji sauƙi ta ce masha Allah hope you have eaten ta gida masa kai ina dai sai kallon su take yi tana murmushi iman ta saci kallon mujahid da ke kallon ta fuska daure dauke kai ta da sauri sai rige je to shikenan kaka na cika alƙawari tunda na dawo na ci abinci ni zan koma ina ta ce wallahi na ji daɗi bakar Allah ya maka albarka da shi ka sake kuɗi ya fito aljihunsa dubu ishirin ya ajiye a ƙasa kan kafin da ya tashi ya ce kaka tukicin girkin na ji daɗi kuma na gode inda dai tagumi a hankali ta ce na ga abin da ya ishe ni muka da baya gajiya abincin ma sai an ba da tukwici to Allah ya maka albarka ni dai na gode ba zan tsaya ina jayayya da kai ba kamar karamar yarinya na gode yana murmushi yana bugo ba ina na kallon iman ta haɗe ta ce ke dai su su ce wallahi ba za ki tashi kira ka to iman da turo baki ta miƙe ta bayansa Ina na kallon mujahid ta ce to kullum aikin kenan fa wallahi sai ya ajiye min daman kuɗi haka kafin ya fita har na rasa yadda zan yi da kuɗi a ɗakin nan ni fa ya fi min mutane da dama a duniyar nan don ya san abin da ya kamata kuma dai ku ji tsoron Allah ku dinga koyi da shi ni kiwa mujahid ya fice daga falon sai mujahid ta da su a kusa da fulawa sai wani sun koyar da kai iman da ke yi shi ko sai kallon ta yake kamar lokacin ya fara ganin ta kawai mai kautin step ɗinsa ya dinga tafiyar don ba su lura da shi ba Muya can ƙasa sadiga ce please ke kalle ni dear let me feel relieved I've missed you a lot but staying far away from you and just listening to your voice is the best to me ita dai ta kasa dugo kanta a hankali ya kamo hannunta ta dugo manyan ta tana kallon sa ya murmushinsa sa mai tsuma zuciya wanda ya gani cikin cool voice din sa ce, i love you iman i'm always dreaming to be with you by my side as my wife i wish zaki ga yadda na gaba zama matata i just can't sai kuma ya shiru ya limshe ido iman ta still ganin mujadi ya tsaya yana kallon su da sauri ta zame hannunta daga na sadiq mujadi ya dauke kai ya ci gaba da tafiya gently ko sadiq bai juya ba ya san shine kuma ya ki kallon sa har sai da mujahid ya nisa sannan sa dake bisa da wani kallo can ya gida kai yana smiling iman ta ce zan je in kwanta na gaji ya ce sure dear hop cramps din yi sauki zaro ido ta sai kuma ta rufe fuska da sauri ya dinga kallanta yana murmushi ya kai bakinsa kusa da kunnenta a hankali ya ce Eddie will come da zaki san kunya ba zai amfane ki ba. Turo baki ta hasanan taki kallon sa. Murya can kasa ce. I want just a favor from you. And don't deny me please. Tana kallon sa ce na me? Yana murmushi ya ce. I will text you idan na shiga mota yanzu. Because I'm not ready to dig you out from underground now. Zaro ido tana kallon sa. Ya haɗe ya ce, And if you deny me, I won't be happy, Iman. Bi jira cewa ta bai fara tafiya, ya ce, Expect the text now. Gobe I will come in the evening, insha Allah. Ta bisa da kallo har nisa, sannan ta juya a sanye ta koma faɗin inna. Bayan magariba, Iman na zauna a ɗakin inna bayan ta gama shirin bacci za ta kwanta. Ta tana da wayarta da text ɗin da sarki ya ce zai turo mata tun da rana. Miƙewa ta da sauri ta ɗauki jab ta saka ta fito falo ta san makila yana ta kiranta. Ina take zaune a falon tana cin abinci ganin ta nufi kofa ta taɓi baki ta ce. In ji baki min ce komai naki a ɗaki na ba Iman. Iman ta ce zan dawo fa waya ta zan je in ɗauko a gida. Cike da damuwa inda ta ce me kuma za ki dawo ki mun? Tun safe fa kenan. Iman bata saurare ta ba ta fita fala. Daga nesa ta hango mutum yana tahowa kamar Yusuf kamar kuma Mujahid. Duk da Yusuf ta san ya daina zuwa faɗin inna sai tare da Abba. tsayawa ta sai da ya iso kusa da hasken ta ga mujahid ne turo baki ta ta juya da sauri ta koma fadin inna inda ta tafi abincin da take ci ta tafi tana share ɗakin ta daga kai tana kallon ta ce na ga jaraba hakin dawo iman tafi ta gefen da ta shige ɗakin tana cewa ko ba ya ba ne inda ta ci gaba da sharar ta ce to dama ki kakkaɓe min zanin na. ki gyara gadon fes ni ba ganta dilliya ba ce ba haka nake barin ɗakina ba in kwana tare da wari inda ta miƙe ganin mujahid ta ce wannan shine an yi baɗi ba yanzu kai auren ma ba za mu sarara ba mujahid kullum ke ta da santiri a gida ba ɗazu da rana ka zo ba to me kuma ya dawo da kai ko akwai jiya ka a falon nan ne baka ɗauke bayi yanzu bitanka da bini fa kofar dakin ya buɗe ta bisa da kallo baki buɗe iman da kuma can karshen gadon kamar za ta yi kuka tana kallonsa ya wani mugun ɗaure fuska ya ce you had better keep on running away from me because wallahi wallahi I'm promising you this if I should get hold on you I won't take it lightly with you I will seriously deal with you fusace inda ta ce, na ga abin da ya ishe ni, don Allah mu jari ka rafa mana asiri. Me taɓa kake kunda mama ta zagi haka? Yarinya da kamar ba za ta yi baɗa zo, Allah ya rafa mana asiri, bila sawa ya rafa mana. Ya mata allura ya bata magani ta ji sauki. Shine yanzu zaka zo kana zagin ta, kana nuna ta da yatsa kana gaya mata maganganu marasa daɗin ji? To ni dai ba ruwana, ka tafi ka bamu waje. Ni na taɓa jin da ka aure da mutum kuma ya ta santaran dawowa gida, kamar dai da ajiyarsa da yamanci bai ɗauka ba. Ni dai gaskiya na gaji da kai, kar ka sake zuwa min. Tunda ka yi aurenka kai ka a gidanka, ka min jikata ta sarara. kawai na gani ta ya shige ɗakin ta fasa ihu tana kwala ma Amadu kira iya karfinta ba kuma wanda zai ce ba wani mugun abin da gani ba Iman ma duk ta rude za ta ruga ban ɗaki ya fusgo ta kawai sai ji ta ya zabga mata mari mai lafiya ta rike fuskar ta a gigice inda na ganin haka ta fice da gudu zuwa waje tana kiran Abba Mujahid na kallon ta da idansa da suka kada cikin harshen turanci ce maharamin kini ne mutumin nan da kika mika masa hannunki ya kama dama iskancin da kuke da shi kenan yana tsaye kusa da ke kamar zai shige cikin jikin kina jin daɗi ko to wallahi yanzu nan zan je in samu ki in sanar masa komai a rikice iman ta riko sa ta dinga ba sa hakuri tana cewa yayi ni ba ni ce ya rike ni ba dan Allah ga yi hakuri ba zan kara ba wallahi dan Allah ga yi hakuri sosai zuciya sake ta farfasa yana kallanta dadi hannayenta hawaye na sako mata ta ce don Allah ga yi haƙuri ba zan ƙara ba da gaskiya yaya tana faɗin haka ta ɓoye ta a jikinsa tana kuka har sai yake jin kukan nata bai san lokacin da ya jawo ta jikinsa ba cikin sanyi murya ya ce that's very wrong iman I have told you times without numbers. That guy is just here to ruin your life, to cause heart heartbreaks. He is after your body. He is kasa ci gaba yi don sosai ran ke da farfasa. Iman da sai sauki ajiyar zuciya take tana kuka a hankali Ba ta ce komai ba. Nan ku koki ba ta yadda da abin da yayin nata yake faɗa ba. Don yadda ta san Sadiq na santa kamar yadda ita ma take san sa fiye da zaton mai karatu. Dagokan da yana kallon ƙwayar idanta da ya wuri a can ƙasa ya ce for my sake sake da bude shi please Iman ta fashe da kuka cikin rawar murya ta ce ni dai ina son sa yaya kuma ya wurin sa zan yi kallon da mujari yake ko iftawa babu zuciyarsa na bugawa da kyar ta ce ka yi haƙuri please yaya da gaske ina son sa wani insha Allah ba zan bari ya sake riƙe hannuna ba sakin da mujari yayi Hassan bai daina kallon ta ba sai kuma kawai ya juya ya nufi kofa ya fita ta bisa da kallo tana share hawayen da ke zubowa a idanta a hankali kuma wata gefen gado ta zauna a sanyaye ko minti biyar ba a da fitar mujahid ba Inna ta dawo ɗakin ta ce tashi mu tafi Amadu na kiran ke ji ba sai, yau insha Allah zai mana iyaka da shi kada ya sake shigo mun tunda yayi aure ina murna na rabu da shi kuma sai kullum ya wani zo mun zalo zalo kamar da ajiyarsa da ya mance mun anan iman ta ce idai ba abin da ya mun ba kuma ban ce ki je ki ce ma abba komai ba ai ni ce ban gaishe sa ba shi yasa kuma na hakura ne dai sakin baki inda dai tana kallanta iman ta miƙe ta nufi ba ta ce kuma sai ki tafi wajen abu baki jira kin ji abin da ya faru ba daga ka ta fice daga ɗakin ba ina tsaye a hankali man ta bude kofar falon su ta shiga gaban tana faduwa da ta tuna abin da mujahidi ya ce wai zai gaya mu dadi sai hankalin da ya tashi amma ta san ba zai ma faɗa ba kawai tsorata ta yi Ami ce kaɗai zaune a falo tana kallo ta zauna a ƙasa a hankali ta gaishe ta Amina kallanta ta ce how are you feeling ta ce na ji sauki Ami Ami ta ce to Allah ya sauke ga abinci can a kicin idan za ki ci ta girgiza kai ta ce na ci a wajen inna Ami bata ce komai ba hakan ya sa ta miƙe ta nufi ɗakinta. a hankali ta nufin da wayar da take ajiye ta ɗauka zuciya tana bugawa don bata san abin da za ta gani ba ta zo na gefen gado ta sauke ajiyar zuciya a hankali can dai ta kunna wayar tana kallon sikirin ɗin ta ga message da miss call a gaban sikirin ɗin miss call ɗin ta fara shiga ta ga nasa ne kuma just few minutes ago ya kira ta bude text ɗin tana dubawa kamar ta za su fito ta maimaita text ɗin ya fi so a kirga can ta ɓata fuska kamar za ta yi kuka ta fi minti goma a zaune sai kuma can taiwa maryam forward ɗin message ɗin bayan ta tabbata ya tafi ta dilitin gaba ɗaya a wayar ta ɗan yi murmushi ta miƙe ta cire hijab ɗin jikinta ta linke ta kashe hutun ɗakin ta kwanta washe gari da ya kasance monday iman ta ji sauƙi sosai haka yasa ta yi shirin wucewa school da safe tana ta tarfi books ɗinta da za ta tafi da su makaranta ta ga wayarta da ke gaban madubi ya yi haske ƙarasawa ta yi ta ɗau wayar ta ga text ɗin maryam ne ya shigo tana requesting ta hau whatsapp su chatting reply ta yi mata da cewa sai ta dawo daga school haka ta ajiye wayar ta fita daga ɗakin karfe hudu saura iman ta fito school tare da Mariya da ke ta bata labari tun ba su fito aji ba. Sai suka kasa duk jikin motarsa ya rungume hannu idan sanye da glasses. Sosai gaban Iman ya faɗi, Mariya ta ware ido tana kallon sa ta ce, "Ya su dai, drivers fa." Shi dai bai ce mata komai ba. Kallon Iman Mariya ta yi tana murmushi ta ce, "Sai gobe zan ci gaba Iman." Tun kan dibi sun shiga mota yayin nasu, Iman ta gida mata kai tana dan murmushi ta ce, "Allah ya kai mu." Har Mariya za ta shiga motar, sai kuma ta kalli Iman ta ce, "Ba za ku gaisa da yayana ba?" Iman ta kalli da ke kallon ta ba ko ifta ba. Daga inda take tsaye a hankali ta ce, "Ina yi ne?" Ya gida kai ya ce, "Lafiya lau." Da kaka ya zagaya ya buɗe mazaunin direba. Ya shiga ya da motar suka wuce. Iman na dawa Islamiyya that same day ta ga call ɗin Sadiq. Kasa kiransa ta yi da farko, don bata san me za ta ce masa ba. Can dai ta dalin nan ba a hankali ta kai kunne. Yana fara ringin ya katse ya kira ta. Ta ga darin courage ta fikin, murya can ƙasa ta yi masa sallama. Ya amsa ya ce, "You are ignoring my calls ko?" ta zaro ido ta ce a wallahi bana na kusa da wayar ne ai yanzu muka dawo daga islamiyya jiya kuma ina fadin ina waya kuma tana nan faɗin ya ce oke i thought you are ignoring it shi yasa ma ban zo ba yau ya jikin ta lungubar da kai ta ce na ji sauki ya ce masha Allah shiru ta ta rasa abin cewa can ya ce did you see my text or you just don't want to talk about it dan murmushin karfin hali ta ce sure i saw it but uh, I can try doing as you wish, but, but I can't perform the action in the text. Dariya ya ce, Okay then. Ta turo baki ba ta ce komai ba. Ya ce, I will call you later. Zan fita masallaci. Ta ce, Allah ya kai mu. Da ka yi katse wayar. Ranar Thursday da safe, bayan Iman ta gama shirin boko, ta samu Ammi a kicin hankali ta ce, Ammi, tunda ba Islamiyya yau idan na dawo school please, ina son in je in gaida gogo. Daga nan sai in kai ma an ta halima katin sauka. Ami ta ce, "Je ba ce min kika Thursday da Friday duk ka kuje islamiyya ba da yamma?" Iman ta zaro ido ta ce, "An ce sai Friday morning and evening." Ami ta taɓe baki ta ce, "To kira dadi ki gaya masa." Ai ba ni za ki gaya ma ba. Murmushi Iman ta ce, "Ai har na gaya masa jiya da daddare." Ami ta ce, "To Allah ya kai mu." Iman ta ce, "Amin." Shayi ta hada a kwaf, ta fita da bread da egg ɗinta a plate zuwa dinin. Tana dawowa school ranar ko abincin kirki bata ci ba. Ta yi wanka ta shirya cikin baƙin a bayanta ta sa hijab har ƙasa ta fito falo amini ke kallon ta ce kar ki kai magarba a hanya Iman zaro ido Iman ta ce Ami ni fa cewa dadi ne zan kwana Ami ta ce kwana kuma Iman ta mare ce ta ce eh Ami na gaya masa ki kira sama Ami ta ce to school din fa Iman ta ce a'a ai na ce miki islamiya zan je da safi da kuma yamma tunda satu da ne saukan ai Ami ta ce ba ruwana ni ban ce ki kwana ba da kin gaishe da ki kai mahalli katin ki juyo am I clear Iman ta shiru tana kallon ta kamar za ta yi kuka. Ami ta cigaba da abin da take. A hankali Iman ta ce to sai na dawo. Ami ta ce dama kada ki kuskure ki kai magarba a titi. Ni dai na gaya miki. Iman ta nufi kofa bata ce komai ba har ta fita falon. Iman na isa gidan gwaggo dama gaishe da kawai ta yi. Ta ce ina sauri zan je gidan Anta Liman kai mata kati in dawo. na kallon ta ce to shi shikenan sai kin dawo. Ya saurayin naki sare. Yadda dariya ta ce yana nan. Shi zai kai ni gidan Anta Halima din ma. Amma kar ki gaya ma Ami ba. Gogo ta ce, "Au, tare kuke shi ne bai shigo mun gaisa ba?" Iman ta ce, "A'a, yanzu dai ya kira ni yana hanya." Gogo ta ce, "To, Allah ya kawo sa lafiya." Mujahid na lafiya da amaryarsa dai ko? Iman ta turo baki ta ce, "Ni dai ban sani ba." Gogo ta ce, ki je gidan baki nan?" Iman ta ce, "Mun je da inna, amma mata ba ta da mutunci." Ni da ba zan sake zuwa gidansa ba har abada. Gogo ta ce, "Ikon Allah." To Allah dai ya kyauta. Amma ai ba zancen ba za ki ƙara zuwa gidan yayin ki ba Iman. Iman ta ɗoye ta da ke ringin ganin sa ne ta miƙe tana kallon gogo ta ce sai na dawo gogo ta ce har ya iso kai ta gyaɗa mata gogo ta ce to Allah ya kiyaye hanya a dai kula kin ji iman ta nufi kofa ta fita daga fala yana zaune a mota ta karasa ta buɗe front seat kallon ta ya dinga yi a hankali ta ce ina yi ne ya ɗan yi murmushi yana shafa kansa biya can ƙasa ya ce lafiya lau hijab queen you look beautiful in it always but yau ma sai kin sa shiru tana kallon sa yana mata murmushi ce come in a hankali ta shiga motar ta rufe ba tare ta yadda sun haɗa ido ba ya da mota ya ce za ki kai mu halima kaɗin fest ko ta gida masa kai direbin yake kamar bai sanyi lokaci lokaci kuma yana kallon ta da gefen ido shiru babu wanda ya ce kowa kuma ya suka iso gidan anta halima after 15 minutes ride ya juya yana kallon ta a hankali ya ce be fast iman ta gida masa kai ta sauka ta nufi gidan ya bi ta da ido jingina da kansa ya jikin mota ya limshe idanuwansa can ya buɗe ya ɗau waya sai dalin namba ya kai kunne Ana dagawa cikin cool voice ɗinsa ya ce, Salim, I think I'm just sorry. I had to disappoint you guys. Maybe some other times za ku santa. Kawai na fasa dil ɗin. Best ɗinsa Salim da ke sauraronsa da mamaki ya ce, I don't get you, Sadiq. Sadiq idan yi shiru sai kuma Kamli ya ce, I can't bring her to that place. She's more than decent and innocent. Though I've never had bad intention towards her, but I'm sorry for the disappointment. I will compensate this deal for whatever amount you guys will require. Salim ya ce, You are sick. muni ba mu san ciwon kanmu ba ko muni ba mu san ciwon babes mu ba what the use of all this sadiq after necessary agreement da aka gama za ka zo kana kawo mana wani surutu this is very unusual of you haka on your birthday wai wani she sick ba za ta zo ba wato mu na mu girlfriends din ne pure water sadiq dai tabi baki kawai yayi bai ce ko ba yana jin friends din nasu da ke guest din nasa suna surutu daga ƙarshe ya katse wayarsa dalilin nan ba mari yayi tana dagawa ya gaya mata wani babban wajen cin abinci da za ta je ta jira sa in 15 minutes ina gama faɗa mata ya katse wayarsa iman na fitowa gidan cousin ɗinta ta buɗe mota tana kallon sa a hankali ta ce kai hakuri a kept you waiting murmushi kawai ya bi ce komai ba ta shiga motar ta da mota yayi suka bar layin sai da suka hau saman titi ya kamo hannunta da nufin zai mata magana ba ita kaɗai ba ashi sai da ji shock hakan kuma ya saka ya sake ta har kuma suka isa wajen cin abinci bai ce mata komai ba ita ma haka ganin mota gidansa a harabin itire din ya sa ya gane mariya ta iso ina kallon iman yin murmushi ce mu je a hankali ta buɗe mota ta sauka shi ma ya sauka ya rufe motar ya shiga gaba tana biye da shi har suka shiga wajen fiye mutane ne cikin haɗaɗɗen wajen sadiq ya hango mariya zaune tana danna waya ta cika da cikin english wears ya kalli iman da ke kallon mariya da mamaki ita ma ya wara mata ido ce mu je ba mu su da dinga bin sa har suka isa gun mariya mariya da tun ta hango sa amma bata san tare da imam bane ta dai ga mace da hijab a zuciya ta ko cewa tai oh to ta yasa ya shiri gaba daya jin kwana biyu shiru ba a ce mun ga new catch ba balle ma da gilla mata ƙarya a shiri da saura ko kuma aka samu mai hijab a ƙasa dariya abin ya bata don ita dai ta san he is not a lover of hijab fa haushi ma yake ji ga mace ta sa hijab sannan da ta yi masa adam suna isa inda take ya ja iman kujera yana kallanta iman da ke kallon mariya ta zauna shi ma ya zauna Mariya ta ajiye wayarta ta fara magana kamar yadda ta saba. Duk sanda suka haɗu da ɗaya daga cikin 'yan matan nasa, tana murmushi ta ce, "Sannan tumu, da ya ce yau da sai mun gaisa da fico." Shiru ta da mugun mamaki tana kallon Iman. Can ta kalli Sadiq, amma ta kasa cewa komai. Sai zara ido take. Cikin cool voice ɗin sai ce, "Meet my soulmate, the future mother of my angels, insha Allah." Maria was just lost of word. Iman kam ta sun koyar da kai a hankali Sadiq ya ce, "Ko bata miki ne Lisis?" Mariya na ta ido ta ce, "I don't get this Sadiq." Are you for real? Gently ya ce sure, my future wife sha Allah. Iman is her name. Ta so Mariya ta rungume Iman cike da murna ta ce wow, amma na ji daɗi sosai wallahi yaya. But you two never for once told me. Me yasa kuka ɓoye min please? Iman da ta yi murmushi ba ta ce komai ba. Waitress ɗin ce tsaye kansu tana tambayar me za ta kawo musu. Sadiq ya ce just drinks. Sadiq na kallon ƙanwar tasa ya ce to sake min ita kada ki faɗar da ita. da dariya sosai mariya ta ta saki iman ta zauna tana kallon su haifi ba ɗau lokaci ba a kawo musu drinks din. iman da sai kallon mariya take da kudin how happy she is tana bitan irin deceiving ɗin da suka dinga yi kullum sai ya ce mata bai gane iman ba a shi ma ya ta gane ta shi dai sadiq kallon iman kawai yake yi with affection sai asan yake da ya sanin ma amincewa da ya zai kai ta gas ɗin ya yi proposal mata gaban ga dalilin friend ɗinsa da a yake ma ya fi su kamun kai after the proposal kuma party Party that there will be different types of wine a most drinks. Kawai a gama kalle masu soulmate, lokaci ɗaya mood ɗinsa ya canza. Mariya ta zuba mu Iman drink a disposable cup, ita ma ta zuba ta ɗauka ta miƙa mu Iman, tana murmushi ta ce, "Here, future in look Iman ta amsa tana murmushi. Mariya ma ta zuba ta fara sha tana kallon sa dai. Ta ce, "You can save yourself." Dan murmushi ya yi ɗiba ya fara sha. Mariya na shan drink ɗinta ta fara imajinin. to ya ake wannan soyayyar da Iman. Iman dai da ta sani ba za ta taɓa yadda Sadiq ya yi kisan ɗinta ba. balle ya rungume ta to how is her brother coping Sadiq that she know can't do without that tab nan haka yi bata dariya sosai alhamdulillah to 'yan tsakar gida anan zamu kwana mu kasance da kuwa gobe da Allah inda zan kamo kashi ne 25 ku ce kasancewa ta tsakar gida ku ce lati kuna ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ce ta mi sharing a gurgurudin ku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra to ga Sidri han garin daɗi ina ma'auratan suke ne ina manyan matan ke matan da kin ji an ce garin daɗi kin san ba magana akwai kyau fa